assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a sha uku ga watan sha'aban ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha tara ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na sittin daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun mina tarih ma bayyana wafatin biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad al-khamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna ƙarƙashin al-mabhatul thalith ahammul ahadath fi khilafati usman mala yana fayyace mana bayanai a cikin abubuwa mafiya mahimmanci da suka faru a khalifancin sayyidina usman dan affan allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda domin tarihin usman da ya fada hannun makiya sai suke ɓata tarihin duka saboda tarihi yana zama makami ne na idan ya fada hannun mai mugun nufi to zai yi illa ya yi ɓanna annan da gyaran ta sai an yi da gaske to 'yan shi'a da khawarij sun dafi tarihin na Uthman waɗannan alkhairi na Usman sai suka bi sai suka bibbinne abinda kai ci mu kuma ahlus sunna sai muka ɗauki wani janibi guda ɗaya muka ta hayaniya madadin mu ma nutsa a cikin abin da ya shafi aqida in ma an natsa cikin aƙida ƙoƙarin lalubo abubuwan da suke da alaƙa da tarihi a fayyace ma al'umma sai muka tsaya a ƙarƙashin masailul fikihiyya kaɗai aka yi ta hayaniya wannan na son girma wannan na son suna wannan na son kuɗi wannan na son kaza in ka lura da a irin wannan waje ne a sunna suna aka baro su a tasha yanzu ne aka yi ƙoƙarin farkawa daga cikin matsalan da aka samu kai a baya Allah ya kiyaye to an yi kokarin nuna mutane kawai sayyidina Usman kamar wani sarkin gargajiya ne sai a musalta mako Usman da wani mai unguwa ko wani dagaji ko wani hakimi kai daga abin da muka dan fara tsakurawa dangane da tarihin Usman kai ka san ba karamin da aka yi a wajen ba an fahimci wannan domin mun ji cewa tun a zamanin shi ya aiki na Uthman ya yaƙi Kubrus Cyprus kuma mun ji annabi sai da ya mafarkin wannan yakin da kuma yakin da aka tura na Yazid dan Muawiya dan Abi Sufyan wanda annabi shi mai mafarkin yakin kuma annabi ya faɗi darajan yakin har ma ya ji daɗi a ran shi dan ya tashi yana dariya ne wajibi ne mu zo mu tattauna mu ji wane ne yazidu domin abubuwan da ake faɗi game da yazidu alu sunna wanda ma bai ma yadda da shi'a ba abin damuwa abin da kai ci shi ne na ɗaukan yazidu kawai ba wani gudunmawan da ya bada a musulunci kuma wannan ba ƙaramin kuskure ne a samu musulmi a haka ba an fahimci wannan da kyau ku yazida akwai aikin da yi wanda 'yan shi'a ba sa son a ga aikin a ji labarin aikin ba sa so shi sa suka cika wannan zango na yazida da ƙarerai da sharrace-sharrance da abubuwa marasa daɗi ta ma ya zama mana dole mu tsaya mu tattauna wannan cikin abin da mala ya kawo mana ya kawo mana yakin azerbaijan da kuma yakin armenia kun gano wannan da kyau ku to za mu tattauna yakin armenia amma kabul da sajistan da sauran waɗannan yaƙe-yaƙe za mu ji su a gaba idan muka zo wata waƙi'a a sanda muke tattauna matsala a kan said na ali dan abi talib da kuma zati siwar ko zati siwari za mu tattauna wannan a gaba da akwai gaban da na aji don matsaya mu shimfiɗa bayanan da ya dace a wannan wajen ana fahimtar wannan to amma bari mu ji ɗan takaitaccen bayanin da mala ya kawo mana tukun don gane da fatho armenia mala ya ce amma armenia alwaƙi'a shimalil bahar aswad wannan gari na armenia a yau yana kudancin tekun aswad ne black sea faƙar harajar alal hukumin islami wannan gari na armenia malamai sun ce tun a zamanin sayid na umar aka ci garin da yaƙi to amma a lokacin da aka kashe sayid na umar kafin gwamnatin sayid na usman ta zauna sai waɗannan mutanen gari sai suke rudda me yasa malai ce ba da an kanar khadi'a lidawlatil islamiyya bayan da mutanen garin sun miƙa wuya ga daular musulunci maganganu guda biyu ne aka yi wasu ka ce sun musulunta rudda ne suka yi wasu ka ce sulhu aka yi su zauna akan addininsu na gargajiya amma su rika ba da jiziya su nan to suna ƙarƙashin gwamnatin islam to da suka yi tawaye wamtana at an daf'il jizyati wal haraj suka hau kujeran su fa ba za su ƙara ba da jiziya ko su ƙara ɗiban wani haraji su bayar ba su ba za su yi wannan ba fa'ar sala ilai halwalid ahadu quwadihi wa huwa Sulaiman ibn Rabi'a al-Bahili to shine wale ɗaya daga cikin komandojin Usman ne sai ta da wani bardi jarumi daga cikin baradan da yake giwa da su a wajen yaki ya ɗibo su zaratan sojoji suka dira Armenia fa'adaha ila ta'a suka dawo da wannan gari ƙarƙashin ɗa'a ga gwamnatin musulunci kana haza huwa sha'anul arman kunga irin wannan ana tafi kamar lafiya ne sai su ja baya su buga tawaye wannan shine sha'anin mutanen armenia fi kulli waqtin wahini a kowane lokaci kuma a kowane dama suka samu irin haka yake faruwa idan ka bar gonanka ba kewaye to sai ka je ka tadda abinda da baka sa tsammani ba kun gane yasa duk lokacin da ɗalibin ilimi ya nesa da majalisin ilimi to sai dai Allah ya kiyaye ana nan sai ganshi da ɗan bid'a ya ɗan kunsu ya zo da shi a wani lokaci ganshi da 'yan shirkan shi da ɗan son zuciya da wasu 'yan al'adu ana ƙoƙarin masu kwaskwarima ana masu gyaran fuska da kwaskwas haka me yasa saboda ya nisa da da'awa a lokacin ne zai rika gana abin da ya tsara ma zuciyar shi shine daidai yayi abin da malaman shi suke hango mai yana ganin abin nesa yake tawa daidai wannan lokacin cin da yanzu ya zama bawa ne na zuciyar shi abin da zuciyar ta tsara shi zai yi ba abin da nassi ko shawara kyakkyawa ya tankwara shi ba to zai wahala bai fitan kafa ba ca nike waɗannan mutane na armenia ya kamata ya zama suna da hankali mutanen da suka zo suka yaƙe ku suka yi nasara a kanku sun rage ƙarfi ne ko kun ƙara ƙarfi ne me yasa suke haka kun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki kyauta dole ne ya zama lokaci bayan lokaci ana mai imanin mutane ban ruwa ana zuwa ana dan yin sassabe ana ɗanyin yin kaftu domin kada a waye gari suke cikin matsala shine mala Tanta Hazul fursa litakhallus min hukumin islami su mutanen armenia kullum neman dama suke koya take a waye gari su dai ba sa karkashin gwamnatin musulunci haka suke su khasatan wa anna biladahum ba'ida an markaz quwat islamiyya musamman ma garin su yayi nesa da sansanin sojojin musulmi suna da nisa kuma ga ruwa to kafin a gane cewa sun yi tawaye kuma a shirya kai masa hari to za su iya samun labari to wannan ya sa duk yar dama yar kaɗan ba sa sakaci da ita to sai su rika ja baya suna rarda suna ja baya suna hana jizya ƙarshe dai a tura a jiya a ɗan mamaki su a dawo da su kan hanya to a zamanin sai na usman aka samu aka rike garin armenia gam abinda nake cewa wai me ya faru ne waɗannan garuruwa a yau garin da mafi yawancinsu musulmi ne ko kuma duka a yau an waye gari mafi yawancinsu sun zama kakare ko ma duka kakare ne kamutattaunan tattauna wannan matsala ya kamata ku tambayi ya aka yi mafi yawancin kasashen nan sai dai ka ji musulmi sun zama ba su da karfi a yau wanda da daulolin musulunci ne ke jagorantar yankin duka ba ma kasashen ba menene ya faru ina da bukatar in sani kamar yadda ni da kai da ke da dukkaninmu ya kamata mu sani domin mu ɗauki mataki don allah zai tambaye mu jama'ar annabu kuna fahimtar wannan Allah shi kyauta ma'ala yace wa qad usiba fiha safwan ibn mu'attil ibn rabin rahada as-sahami summa zakawani a wannan yaki na armenia ne aka ma safwan dan mu'attil rauni wa kana ahadul umara mai idin shi a wannan yaki na armenia ɗaya daga cikin kwamandojin yaƙi ne yana daga cikin masu ba da umarni da yake jagorantar wani bangare na yakin waƙar ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma hakika annabi ya yi magana a kan shi ya ce ma alimtu alaihi illa khaira ya ce hakikanin gaskiya ni ban son komi a kan shi ba sai alkhairi kunga daren da ka zo mutumin kirki to ka haƙura da bakin mutane kawai in kana son mutane su shuru a kanka to ka zo mutumin banza yanzu misali ka lura a unguwanku ɓarawon agwagi ana yawan magana kan shi eh ana yawan tattauna mai shan tramol a unguwanku a ce wani ka ya shanye kwalba uku ana yi amma don allah ustazan unguwanku sun tsira daga bakin mutane hmm? a cikin kwanakin nan ne aka samu wani ya je ya sha tramol ɗin shi ya kashe uwar shi da uban shi da ƙannin shi mata biyu kun ji duk dandali ana magana kan shi ana yi amma me ya sa wai su yi mutanen kirki da ke ɗora mutane akan turba na ƙwarai abin da ke faruwa abu ɗaya ne ba biyu ba su waɗannan mutanen kirki iblis ya yi asarar tiredin da ya kasa domin ba za su ta yawo ballanta nasu siya to shi ne yake sa magoya bayan shi daga cikin mutane dama ƙur'ani ya gaya mana akwai shayatinul insi wal jinni sai ce yuhi ila ba'din zukhrifal qawli gurura suna ƙoƙarin taimaka ma junansu da zantuttuka domin su batar da juna shi za su ke mamakin wai waye mutanen kirki why waɗanda suke harkan addini kaɗai ake cin mutunci ake ƙoƙarin sai an ɓata su me yasa an gani iblis ne ya gabe da rabu a jikinsu <clears throat> tun da alahira ba za su shiga cikin waɗanda zai mahudu ba a wuta ba to ku wallahi ba zai taɓa barinsu su zauna lafiya a duniya ba yasa yana baka shawara idan kunnen ka yi ji to ka tashi gabar wajen in kana son ka tsere duniya da lahira masu ke masu nasiha su bari kai in kari kai tsaye <clears throat> amma daga lokacin da ka ji zuciyanka na sha'awan waɗannan ɓatancin ku Allah kai ma ba mutumin kirki ba ne Allah al'abin kai ba mutumin kirki ba ne ku ji mutumin na annabi ya ce ni wallahi ban san komi kan shi ba sai alkhairi me ya faru annabi ya faɗi wannan lokacin da munafakai ne suka rasa yadda za su kayar da annabi an buga an buga an buga da awar annabi sai kara gaba take yi neman dama suke kame da ƙur'ani ya ce ya tarabba suna bi kuma dawa'ir neman wani irin opportunity suke koya yake su iktinamul fursa a kan shi shi ne sai suka makale suka kirkiri kage na ƙazafi na ɓatanci ga matar annabi ni kun gani to ban sani ba ko ni ban da wayo ne amma yana ganin kamar ina da wayo daga lokacin da naji ana cin mutuncin wani abinda nake fara aunawa a zuciya na wannan da ake cin mutunci bai kai daraja da mutuncin ɗaya daga cikin annabawan Allah ba ba ci mutuncinsu ba sai ce mai yiwuwa irin waɗanda suka ci mutuncin waɗannan annabawan ne irinsu ne suwane suwane suwane mu kuma zamaninmu mai yiwuwa wanda na san mutumin kirki na ke kukarin ɓata shi mai yiwuwa kuma shi irin waɗancan ne sai dai bai kai darajar annabta ko sahabbantaka ko tabi'antaka ko kuma darajar malantansu ba mai yiwuwa haka yasa ake mai haka a lokaci ɗaya sai in ba shi da waɗancan kuma zama abin zargi a idona babu ba annaban da ba a mai haka babu wani salihin mutumin da ba a mai haka yanzu me kai aka kirkiri kazafi ga jureju a cikin tarihin jureju ba inda jureji ya zo ya zauna cikin jama'a ma yake masu wazi don ma ya kubuta daga bakin duniya bayan gari ya tafi can nesa ya ɗan rumbun shi ya zauna nan yake bautan Allah amma ya tsole ma miyagu ido a cikin gari ana cewa zai maganin shi to ku auna da malaminku shi da ya tsole ma na kusa ya tsole ma na nesa an yi wannan kar ku manta muna fa ganin nan fa ba fa mutuwa muka yi ba yan shi'a suka zauna suka shirya kazafi na zina ga malalabani kun manta ne aka samu ahalus sunna wani bangare da yawa suka yadda sai da abin ya zo ya tonu aka gane planin ɗin da aka shirya wai sannan zai ga wasu da Allah ya yafe mana don menene Qur'ani ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ba za ku yi ba sai da aka shirya mu jurejin nan kazafin zina sai da aka shirya mu annabin Musa kazafin zina an shirya wa manzan Allah shi kan shi da matan zai zairi kafin aurensu sannan ka za ka shirya ma aisha bayan da suke wannan kasafi ne annabi hawa kan mimbari ce wai me ya samu mutanen nan ne sun zauna sun kirkiri magana sun danganta magana ga matata da wani mutumin da ni wallahi ma alimtu alaihi illa khaira ni wallahi alheri na sani to don allah jama'a kila ba maki sai in tambaye ku ku duka kuma abin da nake so ku haɗu ku duka ku ba da ansa guda ɗaya wai da waɗannan munafikan a ƙarshen jagorancin abdullahi ɗan obayu da suka ce safwan ba mutumin kirki ba ne har ma ga ɓannan da ya yi da annabi da ya ce ma alimtu alaihi illa khaira don allah wa ya fi sanin mutumin alheri su ko manzan allah barin ƙara muku misali annabi ne ya ce mana abubakar mutumin kirki kuma har Kur'ani ya ce abubakar ina abokin annabi annabi ya ce umar da usman da ali duk mutanen kirki haɗo sahabbai muhajirun da al'ansar a hadisai da ƙur'ani allah da annabi sun ce mutanen kirki ne Wai yau 'yan shi'a da khawari su suka fi sannin mutumin kirki ko ko annabi da 'yan shi'a da khawari da alkur'ani wa ya fi sannin mutumin kirki a ƙara misali ɗan fodiyo ya ce mana muhamman bello da abdullahin gundu mutanen kirki yanzu kawai sai wani sai zo sai ce mana a abdullahin Gondu da muhamman bello ba mutanen kirki ba ne ya kamata mai yadda da shi eh abubakar gumi ya ce mana malar lawal abubakar misali mutumin kirki yanzu a wanda zai zo ya ce mana malar lawal abubakar ba mutumin kirki ba ne mu yadda da shi da abubakar gumi wa ya fi sannu mutumin kirki hmm? abubakar gumi ku yanzu misali sai malam jafar ya zo ya ce mana wane mutumin kirki sai wani ya zo ya ce mana wannan mutum ba mutumin kirki ba ne waye kamata mu gazgata malam jafar koko wannan na bayan haka misali malam albani sai ce mana wana da wana da wana mutanen kirki sai wani zo daga baya sai ce a ah, wana da wana da wana ba mutanen kirki ba ne wancan ya kamata mu gazgata ko malam albani to wallahi ku ta kiyasi har a kan ku kiyasin haka an waye gari yau mutane a shi'anci suke rayuwa ba su sani ba mutane suna rayuwa a hawarijinci ba su sani ba waɗannan mutane da annabi yake cewa ma alimtu alaihi illa khair ba fama asumi a cikinsu me mafi rinjaye cikin ayyukansu ba alkhairi ba ku gina mutane akan haka an gane sai ga mutum yana da aiki kaman guda hamsin din nagari sai ya kuskure kwaya biyu sai ka zo sai ke capitalizing akan waɗannan kurakuran nashi kai ba mutumin kirki ba ne ina waɗancan hamsin ɗin suke kuma waɗannan ma guda biyan wane ne ma ya ce kuskure ne kai ne baka ce kuskure ne kuma kai baka je ka zauna da shi ya ma karɓi kuskure ba ne ko kai ƙaran shi a kota alƙali ya tabbatar mai kuskure ne ba baka yi ba kai ne kai kiɗanka kai kai rawanka kai ne da tuhuma kai ne alƙalinka an taɓa wannan jima mu zo mutanen kirki mu daina ɗaukan karatu in muna yi muna jefar da shi dawa murka buga misalin karatu mu a kanmu haka? wallon abubuwan shi sa sahabi duk abin da za ka faɗi a kan shi na ɓatanci kayi banza yana tafiya da shaidan manzan Allah ne shi shi sa masu iya magana suke cewa anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu in kana son ka gane mutum waye ka kallon wanda yake zama da su in kana son ka gane annabi kalli sahabbai in kana son ka gane sahabbai kalli manzan Allah kakka taɓa raba ɗaya biyu haka suke amma wallahi daga sanda ka kalli wani abu wanda ba shi ba ko ƙarya kake yi ƙarya kake yi an fahimci wannan da kyau ko ɗazu wani mutum ya zo muke tattaunawa da shi in ka gan shi kamili za ka yi cewa ma salihi abin da kake gani na ido domin mu lano zaki alallahi hadar amma abin da muke kokarin kyautata mai tunani mutumin kirki ya taso takanas daga faskari ta jihar katsina an cika kwakwalwan shi da tunanin shi da hayaniya iri-iri gaba daya idan same ne ce yana son hada shi da malam mai shago ne domin akwai mutumin da ya tashi musamman yana zuwa kasuwanci a ƙauyen garinsu ya same su ya gaya masu maganganu iri-iri so da ya ji su su ma'abuta albani ne na ce ni mai shago ya ce la'ilaha illan magaisa ya ce zan tambaye ka amma ka rantse da allah gaya min gaskiya ya ce maganganu guda shida ne suka ɗaga ma hankali na rantse muku da alkur'ani ba magana ɗaya wanda ta kama hanyar inda gaskiya take ma ba ta a cikin shidan duka na karyata mai ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce malam wane ne wane nan na san shi ni aka ce man zai karya wallahi ba zan yadda ɗin take na sa waya na kira shi na sa hands free wani ina gajiya ba gajiya ya harkoki lafiya lau menene menene sun ce wai malam ka san magana kaza sai ce wallahi bai taba ji ba sai na lissafo maganganun nan guda ɗaya ɗaya guda shida akwai mutum biyu muna tare da su a ofis na ɗansu sun ce to don allah za ka iya ka zo sai ce bai da kuɗin mashin na ce hawa ka zo akwai za a bada wallahi yana zuwa da ya ga dattijin na sai ce ni za a ci fuska na ni za a yi man kasa kowanne ya tashi maka mai mari ya ce Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka Allah ya tsine maka Allah ya juya kawai tafiyan shi dattijo ya tashi banmu da shi tafiyan shi ya bi dattijan nan ya ce malam ba zan iya zama ba yana kuka ya ce ba zai yi mutane zo da kalmar Allah suna ƙarya ba shi ne ga mu dattijo na ce haka aka bata sahabban manzan Allah ka ga mutumin da ba ka tsammanin zai ma karya ya zauna ya maka ƙarya ce ka gane nan ya ya ce ni ɗalibin albani ne kusan shekara talatin ne a hannun shi in ce shi ya tarbiya ta ba zan ce abu shekara talatin kowa ka zauna gaban shekara talatin ya kamata a ce ka san shi kuma ka ɗauki halin shi har ya kai ga albani yana cewa malam mai shago abokina ne ko ba ba karatu tuka na ce wannan abun da ake gaya maka ya kamata ka yadda ya ce shi ne na zo ce in ji haƙun fasikun bi na ba'in fata bayyano na gaba inda ya kamata in ji sai in zo inda matsalar take na ce allahu akbar jiya nake karatu koyo da asuba na ce in ka tashi bincike number one wanda za ka bincika shine wanda matsalin take a kan shi gani kuma gama ya tafi yanzu wannan da aka yi mu wannan abun kunyan ya kawata ya tuba ya gane yanzu yana yawa a garin na yana cana kira shi na ci fuskan shi har yau ban gaya ma wannan dattijo ma asalin ƙaryarayin ba ƙaryen da ya kawo ne kawai na ƙaryata na kira wancan ya ce bai taɓa faɗi ba kawai daga ganin shi ne kuma hankalin shi ya tashi wai mai shago ya ga ina zuwa gare ina samun abinci ya bi ni haccan zai ɓata. tun da nake a duniya na rantse da alkur'ani ban taɓa zama na awa biyu a garin ba ko kafur ko ina ko dai in wuce ko dai in je dan wani abakan kaza ban taba zama ba ko ban san kowa ba Allahumma sai dai kawai dan dalibai daya biyu uku haka amma kalli irin wannan duk da haka aka bata sahabbai fa da haka ne fa yanzu mutumin na annabi ya ce ban san komi kanshi ba sai alkhairi to sahabbai sun ce munafukai zamanin annabi sun ce mazinaci ne annabi za mu gazgata ko su yanzu duk ustadai an tara mana su duk an bata mana su sai mai dada wannan kun fahimci wannan ko wani bakano muna magana da shi a waya sai yana murnan wai ai kaga afcc sun kira mala ibrahim shekaru na cewa da abin da ya faru mun sani shekaru bai an sauko kobansu ba wannan kawai wasu ne suka shigar da shi don sun shiga kuma an yi bincike an gano bai da laifi na ce ku ji tsoron Allah idan kuna da matsala da malam ibrahim shekaru ku batta a bisa matsalan kun kuka shigo da haƙƙin shi sai Allah ya taimake shi a kanku na ce muna da matsala da shekaru matsala babba kuwa wanda kuma ba za mu yafe ba to amma wallahi ba za mu mashi ƙarya ba gano mu'alu sunna ne ya ka da kusan wannan mu ahalu sunna nace ƙarya yi mashi nace in irin wannan yarfan ne kuna zaune kuma za a yi mana ku yarfan yi mun mutu ne ba muna raye ba ake ma albani ƙarya an bashi miliyan 500 ba muna raye ba sai gashi an turke wanda ya ƙaryan mun fahimci wannan domin malami ne babba fa ya gaya ma wata mace cewa wanda ya bada kudin ya gaya mai ai albani bai da kirki ai an ya ci kudin mutane yiwa yiwa ya gaya wata mata matan na hankalin ta tashi mace mai kaman maza ta taso ba ta tsaya ko'ina ba sai wajen malar albani ba hankali na ya tashi menene menene wane ne ya ce man wai gashi gashi gashi gashi gashi ya ce karya ne nan take sai matan nan sai ta sa waya ta kira malam ta ɓara hansfiri kuwa sai ga malam yana cewa to da na gaya maki maganan na ce ki ki gaya mashi ne in na gaya maku sai mutuncin malamin ya nemi ya sauka a idonku akwai alheran da yake yi amma shi bai kalli alherin malam albani bai jina wannan kaliyar, kaliyar wannan abubuwa jama'a ya kamata ya kyautu to kana nan za ka kalli malamin islamiyyan ku za mu irin wannan ƙaryan mai yiwa an ga yana ta samun karɓuwa yana ta samun haɓaka ana ƙoƙarin sai an kayar da da'awan da yake yi wallahi bakunanku da kunnuwanku su san abin da suke ji kuma ka san abin da ke faɗi Allah zai maka hisabi a kan shi yadda ka kawai an ce shikenan san ba da su ya ba wani kudi nan zai zama abin fitina ai sai a je ai bincike almuttahabu bare ana tuhuman ka kai ko ba ce ne kai ba mai laifi ba ne efcc ne ke neman ka sai ka je kun gani yanzu kwanakin baya cikin waɗanda aka yi badakalan makamai kudin makaman nan akwai albani associates ana ganin wannan cewa aka yi aimin shago don ban tsammanin yanzu a zari akwai malamin da ke shan zagi iri na ko akwai a dai zari tun da albani tafi sai ya haɗa man gadon duka har da ne in kana son kai zagi inda malami za ka zaga a tafa maka a zare to zagi mai shago mai yayi kun fahimci wannan sai ka ce wai ai ni ne na je da sunan albani na wasu kudi aka tara wasu mashirmanta masu tunanin sun yi cikin zamani suka wanke kafa suke kudin mota sai babban birnin tarayya suna tafiya mala'ikun Allah na tsine masa albarka an je tsegumi ana zuwa za kaza kaza aka kwasa da su aka ce tallaf tafi ta mun ga alba suka ce ko kaɗe ke da albani to wannan kamfanin na wani ba yahudan ingili ne ɗan ƙasan an ɗan ƙasalin ƙasan albaniya kaji ma yahudi ne kuma a ingila asimatul kufur wal ilhad ya yi hudda da ofishin a matsayin shi na ƙwararre kan gano 'yan ta'adda da kuma harkar makamai kuɗi ne yake bi ma aka kira shi zuwa kawo takardu a biyan shi ya suka da madadin su to jama'a mun je mun yi bincike mun tabbata makaryata su gaya ma mutane su ji to sai ba su faɗi ba to akwai nama a wajen ya gaya mana wa shahida shahidun min ahaliha lirin waɗannan jama'a aka ce an ga kungiyin izala da sunansu akan abin da ya shafi manara tv wannan ya kamata a ce a zo ana zagi ana batanci da cin mutunci kaddar izala ta ansa kudin makamai ya kamata mutanenmu zo suna banna suna batanci ka gaya min wanda a ƙasan nan ba albarkacin izala yake ci ba ka gaya min waye sai da izala ta gama tattakewa duk wanda zai wani baza yi wani barazana wallahi da bazan izala yake yi ta riga ta gama komi ta dafa ma ta sa miyan hatta fifita maka ya huce ba. malam me na cin mutunci me na ƙarya kun gane aka zo aka yi ta surutai aka yi ta surutai sai ga izalan nan ta tashi ta tafi daga zuwansa aka ce ab ai wannan aikin alheri ma ai muna neman shi yanzu sau da aka ku ƙara rubutu amma za a ƙara muku abinda ake so ke shi ne kabiru gombe yake cato, to bunsuru ya je barbara ya dawo da ciki su sun je kara kansu sun karo da alheri kuma haka Allah yake harkokin shi jama'a don me mutane suke irin wannan don me don Allah jama'a saboda ne izalan nan ko ta hansa kudin nan mu ba halu sunna bane sai mai labarin mu don me ba za mu rufa ma 'yan mu ba ma in ya tabbata mu mu je ne masa nasiha mu dafe a wai mu ne muke kokarin yada sharri da bakinmu kuma ƙarya ne ba manaran nan kuma ƙarya ne ba amfana da manaran nan kun ganin nan jama'a ba na sa ci mutuncin musulmi ko ya in har na ga za a yi to zan karanto musulmin farko duk an masu wannan kuma tun mutumin da kaga yana ɗabi'an cin mutuncin musulmi abokin shaidan ne dan shaidan ne fara cin mutuncin annaba adama a gaban Allah ya ƙare ma ya ci mutuncin Allah ya ce a ra'aitaka wai wa ki gaya ma wannan a ra'aitaka hadha karramta alayya haba jama'a ya kawata mu san mu nutsu Allah ce maki mu annabi ya ce ni ma alimtu alaihi illa khaira jama'a don Allah ku auna ku suranto a cikin zuciyanku ku auna ga annabi na akan mumbari ya tara sahabbai yana ma mutumin nan ya samun ido kuma ya samu iyali na ido yau fa annabi da zai daga hannu ya ce Allah a sa mala'ikan ƙasa ya zuke shi za fa a yi ce mene mashi. ya haɗa magana ya haɗa da iyalina da mutumin da ban san komi a kan shi ba sai alkhairi wai ka san wani mutumin kirki ko wancan mutumiyar kirki ce wai kawai wani sai zo maka da labari wai sai ka gazgata wannan labarin ka cigaba tafiya a kan bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala yace huwa allazi dhakarahu almunafiqun shine mutumin da munafukai suka ambace shi fi qissatil ifki a labarin nan na ƙarya fabarra Allahu sahatahu sai Allah madaukin sarki ya kubutar da farfajiyar shi karara Allah ya saukar da ayoyi waɗannan ayoyin sun kara Aisha ko to sun kara Safwan ma me yasa shi ma ba a labarin shi matashi ne fa a wancan lokacin ƙaramin yaro ne mun gane yaro ne suka ci mutuncin shi suka wulaƙanta shi suka tozarta shi sai tozarcin ya koma kansu sannan wajen nabi umil mu'mini na zaujata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jama'a matan annabi ba ta da mutunci don Allah eh matar annabi amma kirkiri irin wannan danganta matan annabi da shi shi sa idan mu gana tozarta matan malamanmu da shugabanninmu ran mu bi daɗi saboda abinda 'yan shi'a suke wa matan annabi kenan kuma ba su yi masa haka ba sai bayan idan wa bayan idan annabi bayan yaro su 'yan shi'a ba su tozarta 'ya'yan annabi ba sai bayan rasuwan wa sai bayan rasuwan annabi suka watsar da ya'yan duka ba su matsaya nan ba sai suke ma ya'yan annabi wani irin alkaba'i da cewa duk agololi ne sai suka dauki fatima cikin ya'yan fatima ma sai suka zubar da kowa sai suka dauki wa cikin ya'yan husaini ma suka zubar da kowa sai suka ɗibi yayan wa yayan kisira <clears throat> haka suka yi yan a duk wani sirikin annabi sai da suka ci mutuncin shi duka duk wani aminin annabi sai da suka ci mutuncin shi duk wani zakakurin ɗalibin annabi da ya ruwaito hadisai da yawa a wajen annabi sai da suka ci mutuncin shi ba su rage manzan Allah komi ba to wai jama'a laifi ne idan muka zo muka hada abin da ke faruwa mu a zamaninmu domin mu iya fassara ayan ƙur'ani da Allah yake cewa wa tilkal ayyamu yudawilu ha bainan nas anya a cikin mu ko ba wanda suke aiki da wannan fikira na yan shi'a eh to ku rike ma wannan maganin da kyau a matsayin ajiya ta amana za mu zo inda yan shi'a suka ci mutuncin usmanu gaba da gaba to sai mu ɗauko irin wannan abubuwan muna buga misali da abin da ke faruwa a cikinmu yanzu sai mu ga shin sunnanci ne ko shi'anci ne ko ko duka ne jama'a kuna gano wannan da kyau wai dan adam ya kasa fahimtar wannan ka balaga ashe balagan banza kai ka isa jaraba tunda baka da hankali yasa naga mutum wa ana gaya mai magana ya kasa bincike na gan shi da gemu sai in ce ikon Allah ashe kai shasha ne baka da hankalin da kokolwanka za ta yi maka saiti a matsayin kaya da fadin da ake rubuta ayyuka a naka ba a wani ba wani ya rika maka tunani dan me ba za ka yi nazari ba haka zan ce kawai wannan jaraba ya iya wallahi ya balaga kawai wannan jaraba ne amma bai balaga don hankali ba ƙorani ya ce ta iza balaga mai a shudda huwa balaga na sana sai ka ji magangani ilimi na fita ma ka ji mutum ya ce ni ba yaro ba ne ai da garan da ka ji mutum ya ce ni ba yaro to yaro ne in gaji mutum ya ce an gaya muku nima wakaci ne to yana tuhuma hankalin shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa min ma qalu Allah ya kubutar da su cikin abin da miyagu suka faɗi wa qad kana ilahinin lokacin a wannan lokaci qalu lam yatazawwaj malamai suka ce shi wancan bawan Allah a bai aure ba wali haza qala da wannan ne ce wallahi ma ka shaftu kanafa unsa qat ce wallahi tun da yake bai taba daga zanin wata mace ba tun da yake tun da yake bai taba ganin ƙaurin mace ba amma an ce har yayi zana ƙaurin mace bai taba gani ba amma kai ƙauruka nawa ba zan ba ya kiyaye sun mata waje ba da zalik bayan nan ya aure wa kana kathirin nau shi wannan safuwa ɗin mai yawan bacci ne kagan ikon Allah ku kowane ɗan adam yana da lapses irin nashi ba ka gane ce wai ina ya rayuwa da wane wai ina son wai kowa ya zama irin shi ba haka ne. mutum ya zama kasirin nau ya kasance gashi mutumin kirki amma sai dai bacci ma galaba alaihi an salatu subhi fi waqtiha so dama lokaci ma bacci na dauke shi har ya rasa sallar asuba kan lokacin ta kama ja fi sunan abi dawud wa ghairihi malai ce wa kana sha'iran mawaki ne summa haslallahu shahadatan fi sabilillah kallon mutumin kirki yanzu ko nan muka ce Allahumma Muhammadin Allahumma salli ala Muhammad wa sallim muka tashi ba mu fada alheri ba cima marka auna kanmu a ma'aunin auna. gartacci wallahi ma'auna al'umma annabi sai mu tsira sai al'umma su tsira an gano wannan da kyau ku waɗannan bayan Allah da suka sadaukar sai ga mutum ya sadaukar da rayuwar shi akan addini duka kawai sai wani sai yunkuro shi bi ga wannan ba ran da ba ka samina izala a nan masallacin wani bawan Allah nan muna rafajin gidana yake ba mu labari mun ɗauko maganan malam ba'ari Allah ya gafarta mashi ya ce malam ba'ari ya je garinsu giwa kasan ba inda ba ya shiga yana zuwa yi wa'azi akan zakka yana cikin wa'azi sai wani matashi ɗalibin ilimi ne sai ta shi gaura malam ba'ari maji malam ba'ari ya dafa kuncin shi ce ni kamara ni kamara ni kamara ya ce allah ya isa ce kuma ka ji allah ya tsine maka albarka allah ya tsine maka albarka allah ya tsine maka albarka hankali na ba ƙaramin tashi ba a lokacin nike ce ma wanda yake ba mu labari na ce kaga matsala sai malam musa sabi ya carab sai ce matsalan ai shi ne har malam ba'ari ya mutu bai ji ya tuba ba yan sai sun yi wannan kes ɗin a gaban allah ranar kiyama tsoho dattijo irin wannan malami kuma akan gaskiyan shi iya iyakan fahimtar shi kenan kuka irin yadda albani yake kyautata ma bawan allah nan tun da malam albani kwanta ya rasu ba wanda ma ya tuna da iyalan malam ba'ari an manta da su ana can dukiyar da ya bari ana haɓu haƙarin shi kuma kai ka taso ba ka taɓa tasa dukiya irin wannan na haram na Allah ya isa ba ka shiga cikin wannan hayaniyar kar Allah ya bamu wannan daman haka akan ne kuna fahimtar wannan da kyau ku annabi ce kullu lahamin nabata min haramin sai ce fannara aula biha Allah da ya shirya da mu kalli wannan abin da ya faru jama'a malam ba'ari sai wanda yake ba mu labari ya ce yaron yanzu ya lalace ya koma kwallama yake dalibin ilimi mai fahimtar ilimi tsinon malam ba'ari ta mai da shi haka ta kama shi ya koma dan bal ban ce ba duk dan nan ne bane kar a je a kulla man jakan tsaba hadan da yan madrid don mutanenmu ne na san halin su eh Allah madaukin sarki ya sa mu dace to mu koma hikiba kuma ne sai mahala ya ce wa aksaru tawassu'il islami fi ahad al-khilafatir rashida kana fi ahad usman ibn affan radiyallahu anhu mahala ya ce kun ga mafi yawancin fadada garuruwa da kasashe na musulunci da aka yi in dai ka waro waɗannan khalifanci guda uku da annabi ya ce al-khilafatu min ba'di alamin walin nubuwa 30 aman annabi ce khalifanci da za a yi wanda zai kasance a bisa tsarin annabta ko to shekara talatin ne abubakar ya biyu umar ya goma usman ya sha biyu ali yana ya shida iyakansu kenan to in kan lissafa garuruwan da aka ci a zamanin abubakar da umar da usman da ali to mafi yawancin garuruwan a zamanin sai na usman aka ci su da yaƙi a zamanin usman ne amma yanzu wai in shi'a wai me usman yi masu za ku zo za ku ci mala ce faƙar kama usman bi tausi atil masjidin nabawi usman sai da ya tsaye wajen faɗaɗa masallacin annabi wal masjidil haram da kuma masjidil haram ga ce al masjidil haram shine wannan ginin da ya kewaye ka'aba ita ka'aba sunanta alka'abut ku gani farfajiyar da ake tsawafi sunan shi da'iratul mutaf wannan ginin da ya kewaye sunan shi mai masjidul haram garin tsukin garin sunan shi mai alharam shine harami ku gano wannan da kyau masallatan da ke cikin gari ba a ce masu almasjidul haram su dai almasajidul makka masallatan birnin makka aka ke ce musu masjid al-haram kwaya ɗaya ne ka'aba kwaya ɗaya ce to usman ne fara lala kudin shi na aljuhun shi ba na gwamnati ba ya sai gidajen da ke wajen gaba ɗaya rushe su ya mai da sojan tsawafi kuma ka fada da Masjid haram shi yasa wannan magana ya kamata mu tsaya mu zube bayanai anan amma ba nan za mu yi ba na jinkirta magana a gaba don akwai lokacin da makiya suka zo kewaye usman za su kashe shi ya fara lissafo masu yi kaza yi kaza yi kaza ba to duk waɗannan abubuwan ma bai faɗi ba to za mu kawo su da kuma tarihin yadda aka yi su don ya kamata a ce mu san su haka ya aka yi wani irin ci ba daɗi aka ɗiba da wasu sanda ya zo zai sai wasu gidaje ya fada da masallaci aka ce ba a yadda ba watilkal ayyamu na dawilu a bainan nas yasa in baka san abu ko karka sake ka fara shi Allah karka sake kai duk da suka ki yau an yi ko ba yi ba duk waɗannan gidajen ma da ke daura da masallacin haram suna cikin attack yan na rantse da Allah sai su rushe su kaga darar tauhid sai su rushe shi kako darar tauhid banta na akwai gidan da ya kai shi tsada a garin nan za su bige shi filin kawai ake so ba abin da ake so sai dai a yi ma'alla jada a wajen abota ma'alla kai kana da ma abin da za a nema a ce za a bi Allah da shi wai kuma kana ganin wai kai ba in ya gama da kai kuma fa koko jama'a Allah ya kiyaye Allah kai mu wajen za ku je inda aka yi ai ba daga kafa kowane ku kowane tsuntsu na farko ya ce gazu ifriqiya gazu ina ne kuma ifriqiya ba afirka ba ce to suwa 'yan afirka eh <laughs> Allah ku sa abin da na gani wallahi da na ce afirka sai na gaban ganin fuskokinku gaba ɗaya saboda me o oh, da baki afirkan sai bayyana ƙarara Tomo muna da daraja bayan afirka tun zamanin sahabban annabi ake musulunci a najeriya wallahi tun zamanin sayidina umar ake musulunci a kano wallahi da katsina tun zamanin na umar don akwai garin kano kanawa suna kano suna zuwa fatauci a kasashen duniya sama da shekara 1500 da suka wuce duk abin da ake rubuta na tarihi duk ƙarya ne kun bar bature ne zai rubuta muku tarihi ya ce ba ya jidda ne asalinku ku gano wani rike ko sau da kuma shirmanta ne su kanawa sai aka ɗauko asalin tarihin yadda musulunci ya zo masu su dama 'yan kasuwa ne suna zuwa ƙasan masar kasuwanci tun da da sudan kun ji inda suka ɗauko musulunci wannan labarin da aka ca 'yan kasuwa suka kawo ba ya ƙarya ba kanawa ne suke zuwa kasuwanci su suka zo da musuluncinsu kun fahimci wannan sai ya zama malamai daga Misira, malamai daga sudan su rika zuwa suna zama a kano saboda alheri da kyautatawa da mutuncin kanawa abin hannunsu bai tsole masu ido ba kun fahimci wannan kun ji asalin inda suka ɗauko kishin addini asalin inda kuma da suka tashi ɗauko addini sai suka ɗauko irin na misira ko bayanci wadda da kyau ko misira kenan shi yasa abdulwahab na kano yake cewa kai ko ibn taymiya ya zo kano sai ya ɗanɗana wata bid'ar bai <laughs> ci wannan da kyau ko misira allah ne yake yayi ai dai ko da me ka zo an fika a lokacin fa suyuti fa mai littafin jallalai ni sai da ya zo ya zauna a katsina ba ka da wannan duk za mu karanta wannan tarihin ba abin da za a ɓoye alherinmu ne ya yi to a zamanin na usman ne uku ba tubuna buna fi alfihiri ya zo hamme duguri lokacin da ya ci Aljere da yaƙi ya ɗibo ƙabilan barbar kabilan da a cikinsu ne akwai shehu tijjani amma lokacin ba a fi kakannin shi ba ya ɗibo su aka zo yaƙi da jihadin ya da addini aka ci su mali su nijar su duwannan yankin gaba ɗaya aka ci su da yaƙi su libya su waye duka aka zo ka ji duk su trafoli trafoli ɗin duk an faɗe su to shi ne ya shigo mai duguri lokacin da ya farauta yaƙi ya ci cadi da yaƙi ya zo han maiduguri ya sansani a lokacin ne mutanen maiduguri suka karɓa addini an gano wannan da kyau ku ya yawata a wannan yankin na arewa ta gabas sosai an yi jihadi an yi abubuwa sannan ya koma wannan ya kamata a ce mun san wannan tarihin ko mun kiyaye shi don musan cewa musuluncin ma muna arke da mai asali don na yake na waɗannan bayan Allah fa sun watsar da komi nasu ne suka bari suka suka yi shi ha sai wani kawai jahili makauyi wanda aka halatta mai fasikanci kawai sai zo yana zagin su kawai sai mu ja baki sai mu shi Allah ya kiyaye to afrikiya Afirka mala ce. wa futiha fi khilafatu Usman radiyallahu anhu afrikiya aidan min biladil maghrib a zamanin sayyidina usman aka bude afirka kuma ita wannan eh, yankin da ake ce ma afirka suna daga cikin garuruwa ne na maghrib amma aiwa aka ce maghrib ne ake nufi morocco suke nufi ta ce maghrib morocco amma su a can suna ganin yankin afirka ina ne yamma ne kun gano wannan tun da tun zamanin salaf afirka afirka ake ce mata ifirikiya ake ce mata za ka zo ka ji kuma da nassin maganar sahabi afirka ake ce ba sai dai garuruwa ɗaya ɗakun garuruwan da an san su an san gari kaza an san gari kaza an san gari kaza mai yiwa ma da ma jihadin ya so kila har mu ji ma zazzauta shi wuce ke ba mamaki an fahimci wannan da kyau ko mu amma muna maganan asalin musulunci ne asalin ina yake kuma ina ya samo asali kuma ya aka yi shi ma bai kamata mai shuru ba Allah ya taimake mu wa kana min ha annahu lamma kana santa 26 min al-hijra mala yace yanda al'amarin ya kasance hijira na da shekara 26 azala usman radiyallahu anhu amr bin as radiyallahu anhu an kharaji misr umar ya tube amr as usman ya tube amr dan as daga karban harajin ina kasan masar jama'a kun ga matsaloli ko dole su rika tasowa a tsarin gwamnati idan gwamnati ta duba lalitanta ta ga akwai matsala to dole ne ta kirkiro hanyoyin inganta tattalin arziki wanda ko ka gane ko ba Allah ya sa ka gane ba in ka haƙura zai wuce kamar kai ne a gidanka ka kalli hanyar samun ka an samu matsala in ka ce abubuwan da ka saba yi a baya za ka ci gaba da yi ko to bai zai ba za ka kai labari ba gidan zai kwace a hannunka inda kana cefanen dubu goma ne ka ga yanayi ya canza kai marmar ka koma dubu biyar in ka ya canza ka koma dubu ɗaya in ya karka rika cewa barin koma da ɗari biyar zabtadewa za ka rika yi sai ka gaya masu mutanen gidan an samu matsala a yi haƙuri yanayi na koma sai ka koma yadda ake in ba yi wannan ba za ka da matsala amma abin mamaki ni abin da ya ɗaure man kai a ƙasan nan ne fa mun san fa cewa farashin gangan man fetur wannan da ake haka ake siyarwa da shi ake rike kasan nan ya hau sama ne ko ya faɗi kasa ya faɗi ko har ba wuce cewa ya faɗi mai warwas don allah da mai za a rike kasan gani sai aka ce ko wasu kuɗi da suke zirarewa hannun wasu 'yan tsiraru da sunan tallafin mai to bari a cire wannan tallafin wai 'yan ƙasa sun ce ba su yadda ba ƙasan ta watse kenan kuma da kun san yadda ake tallafin man ku da na rantse muku da Allah in Buhari bai cire tallafin mai ba sai kuma ya zanga-zanga don mai ba zai cire ba don nan da watanni in bai cire tallafin man ba ba zai yi albashi ba a lokacin ne za a zage shi da gaske kuma tallafin wannan man ba karya ba ne mafi yawancin fa waɗanda suke kawo man nan ban ce duka ba idan aka ce su kawo litan mai miliyan ɗaya a kowanne misali za a ba su tallafin naira shida a kowane lita in suka je kawa sai su kawo lita 250,000 ina 750,000 kuma an tashi ba su kudi za a ba su kudin miliyan daya da kuma mai wancan tallafi na wancan adadin inda cutan ma nan ya tsaya falallah alhamdu kun san wannan matsalan fa an gano shi tun rikicin faruk law ne ba tun zamanin gullo a gano wannan bannin da yake ba tintini ne ba wai yau ne ko jiya ko gobe ko ji tintina yake yi sai a ɗauki wannan jirgin ruwan sai a tafi kamar samar da shi sai a ƙadawa a kara ce ga jirgin ruwa na biyu ya zo sai a ɗauko takarda sai a ciki a fitar da kuɗin lita miliyan ɗaya da kuma kuɗin tallafi na miliyan ɗaya lita sai jirgin ruwa ya ƙara komawa kamar samar sai ƙara dawowa sai a ce ga jirgi na uku ya zo haka ba ke tallafin man ba haka fa ake tallafin mannan sai a karɓi tallafin mai a jirgin ruwa ɗaya so 60 sai bawon allan nan dattijan arziki sai ya gano sai ya ce ya cire don a ɗebi kudin nan a yi maku aiki a wajen ƙungiyar ƙwarugo da yake ta mai da mu ƙidahumai wai ba su yadda ba abin da ya sa muka mara masu baya zamanin gullon so da mun gaji da shi ne duk abin da aka kawo aka ce kaza za mu ce kuma bai da dalilin cirewa a lokacin to amma yanzu fa bai dalili sa ba mu goyon bayansu kuma halin da ake ciki na rashi mun yadda akwai ana cikin talauci ma ba buhari ya kawo ba ko shi ya kawo ba yan rufa ya kawo ba ko shi ya kawo wannan Allah ne ya kawo don ya jarraba mu alherin da aka yi mana na canjin nan za mu gode ko ba za mu gode ba Allah mun gode kuma Allah mun yi haƙuri kuma Allah wannan halin mun san zai wuce inna ma'al usrin wallahi zai wuce dama Allah ce za mu jarrace ku bishe min alkhawfi sai ce me wal ju'i masara ta tsada shinkafa ta tsada ai mace mace sai ce wa bashir as-sabirin kai bishara ga masu haƙuri mun yi haƙuri ko ba mu yi ba wallah malam ba wanda zai jami ma gwamnatin da mu muka zaɓa ta waye ba wanda ya isa muna nan za mu ta masu addu'a ai man fetur an zai shi da tsada au ba su duk tsadan da za su za su sauko ai komi ya kololuwa maganin shiwa za mu gaya ma Allah an gano wannan da kyau ku jama kar wanda ya nemi bata muku tunani kan wannan hayaniyar banza. shi yasa zan zo zan muku wata lacca mai suna tallafin mai ai komi sai an fada komi wannan abubuwan da aka binciko duk zan zo warwatsa su nan wajen a raga-raga na biyu malamu mala albani ya ce mai haƙuri ya ce dama aka zaɓi buhari za a samu wannan matsalar sai an sha garin kwaki sai ya buga misali da ghana ya yi wannan ko bai ba to ko ba komi mumin yi haƙuri malin shekara shida ko shekara biyar da yin wannan magana sai ga gaskiyan da Allah ya sa a bakin shi tana tabbatuwa Allah ka ji kan baban Abdurrahman mun gano wannan da ke ku in ba ka ce baban Abdurrahman kun ga ba Abdulrahman nan da ake nufi nan fa mun gano wannan da ke ku Abdurrahmanul Jadid mun gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum